بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a waɗannan darussa masu albarka a wannan majalisai na tafsiri wanda wannan shine majalisi na ashirin da biyar kuma na ƙarshe a cikin wannan wata ne albarka da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan rana wacce ita ce ranar 29 ga watan Ramadan shekara ta 1441 wanda ya yi daidai da 22 ga watan Mayu na shekara 2020 daidai. Har yanzu muna nan muna tafsirin suratul alaq inda in ba a manta ba a jiya mun karanta ayoyi biyar na farko na wannan sura yau kuma za mu ci gaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه Allah wa ta'ala yake cewa kalla innal insana la ليطغى Kalla galibi Allah subhanahu wa ta'ala yana kawo ta ne a matsayin arrada a matsayin tsoratar da mutane game da cewa su nisanci wannan abin ko kuma nuna cewa lallai Allah zai musu azaba akan wannan abin saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kalla yana tsoratar da mutane ya ce innal insani la yatgha tabbas dan adam yana yin dagawa yana yin girman kai saboda me an ra'ahu saboda yana ganin cewa ya samu wadata Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana wanda ya fi kowa kuɗi a cikin alƙur'ani shine ƙaruna kamar yadda ya faɗa a cikin suratul qasas inna karuna kana min qaumi musa fa baga alaihim duk a mutane annabi musa ba wanda ya kai shi kuɗi kuma har yanzu ma ba a samu wanda ya kai shi kuɗi ba a zahiri saboda allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa atayna min kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa mun ba shi dukiya wacce mukullan taskokin dukiyar ma mukullan taskokin dukiyar su kansu manya mutane ne majiya ƙarfi suke ɗauka makullan to kaga yanzu wai Allah ya ba shi irin waɗannan kuɗin wanda majiya ƙarfi ne suke ɗaukar waɗannan kuɗin iz qala lahu qawmu la tafrah lokacin da mutanen suka ce masa duk irin wannan halin da kake ci la tafrah kada kai girman kai kada ka nuna kai wani ne inna allaha la yuhibbul farihin وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين suka gaya masa cewa lallai kada ya ɗagawa kada ya girman kai kuma kar ya manta rabon shi na duniya amma ina bai bi abin nan ɗinsu ba bai bi shawararsu ba kawai sai yake cewa inna ma tuhu. ala ilmin inni sai ciyawa ku ne dai ba ku gane ba hmm. ai wannan kuɗin da aka bani an bani ne saboda iya kasuwanci da nai da kuma ƙwarewa da Allah subhanahu wa ta'ala ya bani to sai Allah yake cewa awalam ya alama annallaha qad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jama'a ha wai shi ƙaruna bai sani ba ne cewa akwai waɗanda Allah ya hallaka a kafin shi wanda sun fi shi kuɗi kuma sun fi shi tara kuɗi ba hmm. sun kuma fi shi ƙarfi kaga wannan yake nuna cewa kenan hatta karunan ma da aka ba shi waɗannan kuɗin akwai waɗanda suka fi shi kuɗi a baya shi sa yanzu mutum in ya sha abin nan ɗin shi shayin shi ko ya samu wata biyan shi ya sha sai dinga ganin ba wanda ya fi shi to amma har adawa Allah madaukakin sarki ya ce ya ba su ci gaban da bai ba wannan al'ummar ba walaqad makannahum fi ma in makkannakum fi mana mun ba su ci gaba irin wanda ba mu ba ku irin shi ba saboda kaga wannan yake nuna cewa kenan Allah madaukakin sarki yana da girma yana kuma da ƙarfi ta yadda ya yi wasu mutane wanda sun fi abubuwa da yawa saboda haka fakharaja ala qaumihi fi zinati kawai sai ya fito a cikin ado ya fito cikin mutanensa saboda ƙarar lazina yuridun hayatar duniya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu lazu hazin abin. waɗanda suke kallon rayuwar duniya kawai sai suka dinga cewa kai ina ma da za a ba mu irin abin da aka ba wa qarun innahu lazu hazin abin. gaskiya yana da rabo mai girma to amma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qalan ladina utul ilm amma waɗanda aka ba wa ilimi sai suke cewa wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila salihan Sai abinda Allah ya tana zawa masu imani ya fi wannan abin da ya ba wa ƙaruna a taƙaice Allah ya ce na bihi wa bi darihil ard sai muka kiffe shi shi da abin nan ɗinsa da shi da gidan nashi saboda haka duk mutumin da yake girman kai saboda dukiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi to hakikanin gaskiya bai san hakikanin shi ba saboda in mutum ya san hakikaninsa to ba zai yi girman kai ba saboda haka ya kamata idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa mutum kuɗi to ya dinga tuna cewa falala ce daga Allah shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a gurare da yawa yake danganta kuɗin da ya ba mutum zuwa gare shi wato min malillahi allazi atakum a nur ku ba su daga cikin dukiyar da Allah ya ba ku a suratul hadid kuma aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku yi imani da Allah da manzansa kuma ku ciyar daga abin da aka sanya ku a matsayin halifofi a matsayin halifofi saboda kaga wannan yana nuna cewa kenan kai halifa ne saboda haka da kai halifa ne to ya kamata ya zamanto cewa ka dinga ƙoƙari ka ba da haƙƙin halifanci nan saboda wata ran ba kai ne a kai ba shi ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da faɗa aya mai tsoratarwa inna ila rabbika ruj'a inna ila rabbika ruj'a makoma izuwa ga ubangijinka take saboda haka in mutum ya yi amfani da dukiyarsa yadda ya kamata zai samu lada mai yawan gaske kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-muqtiruna humul muqilluna yawm al qiyamah illa man qala hakaza wa hakaza masu kuɗi a duniya su ne talakawa ranar al'iyama, illa man ƙala hakaza wa hakaza sai wanda ya bayar nan ya bayan nan su ne ba za su zama talakawa ba saboda kaga wannan yake nuna maka cewa kenan lallai yana da kyau mutum ya iya bakin kokarinsa wajen ya ga cewa ya yi abin da Allah subhanahu ta'ala yake so saboda da ce inna ila rabbika ruj'a yana nuna cewa in baka yadda ya kamata ba za ka haɗu da azabarsa kamar yadda yake cewa a cikin suratu ali imran wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum بل هو sai لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض kada waɗanda suke yin ruwa da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ya zamanto su yi zaton wannan alkhairi ne sharri ne a gare saboda za a nan musu wannan abin da suka yi ruwa da shi ranar alƙiyama. ala kulli hal wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana girman Allah subhanahu wata'ala yake nuna mana kuma cewa kowa ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ya ga cewa ya shiga taitayinsa ya ga cewa ya yi abin da Allah subhanahu wata'ala yake so ya kuma yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da shi. Allah yake cewa. a أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت ha, ba ka ganin wanda yake hana bawa idan yana sallah wannan ayar kamar yadda malamai suke faɗa ara'aita allazi yana abdan idza sallah ka ganin wanda yake hana bawa lokacin da yake sallah wannan ayar kamar yadda malaman tafsiri da yawa suke faɗa ta sauka ne akan abu jahal wanda yake ƙoƙarin ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam yin sallah saboda haka wani lokacin ma yakan ɗauki ƙazanta ya ɗorawa wa annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan shi yakan ɗauki uwa wacce take biyawa yakan ɗauke ta ya ɗora annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah saboda haka akwai lokacin da ya je zai taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam aka ga ya jiyo ya sake zuwa ya dawo sai aka tambaye shi ce wani ƙaton abu yake gani na wuta a gaban shi saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa sai ci gaba da ce yake cewa ara'aita أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى taqwa ara'aita in kana alal huda to ya kake ganin idan shi ba wanda ake hanawa yi sallar idan yana kan shari'a au amara bi taqwa ko kuma yana umarni da tsoron Allah tsoron Allah shine yin abin da Allah subhanahu wataala ya ce a yi da kuma hannuwa daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana. Saboda haka yaya kake gani idan wannan bawan yana kan shirya ne yana kuma umarni da biyayya ga Allah yanzu babu tsoro wajen hana shi sallah na'am ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara ara'aita in kazzaba wa tawalla to ya kuma kuke gani in kazzaba wa tawalla idan ya zamanto shi wannan din da ake da yake hanawar ya karyata kuma ya bada baya kaga yana da wani zunubin babba wanda ya fi hana bawa sallah Allah maɗaukakin sarki ce alam ya alam bi anna Allah yara wai bai sani bane cewa Allah maɗaukakin sarki yana ganin shi bai sani bane in bai sani ba Allah yana ganin saboda duk inda ka shiga Allah subhanahu wataala la takfa alayhi khatiya hmm. babu wani abu wanda yake buya daga Allah subhanahu wata'ala saboda haka duk inda mutum ya shiga to Allah subhanahu wata'ala yana ganin shi yana kuma ganin abin da yake yi kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiya kalla la illam yanta idan bai daina wannan abin da yake yi ba na hana bawa na hana bawa yin sallah lanasfa an bin ya za mu yi riko da makwarkwadarsa makwarkwada kamar yadda wasu malaman suka fassara shine gashin da yake daidai na saboda haka in aka ja mutum zai ji zafi sosai gashi kuma mutum ba zai iya kubcewa cikin sauki ba sannan shi kuma gashin ba zai cire cikin sauki ba saboda haka shi ta Allah subhanahu wataala ya ce lanasfa an bin nafiya za mu yi riko da makwarkwadar shi ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة مقرقعة وجتك kazibatin khati'a makaryaciya khati'a mai kuskure saboda ai ba wani kuskure da ƙarya da ya wuce kafirci saboda wanda ya kafirci ya ƙaryata Allah subhanahu Ta'ala kuma bai yadda da mulkin Allah maɗaukakin sarki ba saboda kaga duk wanda ya zamanto haka to yana cikin bala'i yana kuma cikin yanayi mara kyau falyad'u nadiya falyad'u tunda shi mutum ne mai girma mai mutane to ya je ya kirawo 'yan kulob ɗinsa ya je ya kirawo yaransa da 'yan bangarsa. Sanad'u Uzzabaniya, mu kuma za mu kira zabaniyawa. zabaniyawa kamar yadda malamai suka faɗa wasu mala'iku ne masu tsananin ƙarfi saboda haka in yana takama da 'yan kulob to mu ma muna da zabaniyawa waɗanda suke da tsananin ƙarfi na tuqihu wasjud wa qtarib Kalla la tuqihu wasjud wa qtarib Kalla la tuqihu Kalla kamar yadda muka faɗa kalma ce ta tsoratarwa Allah ya ce da annabi sallallahu la tuqiru kada kai biyayya gare shi wasud kai sujjada wa qarib kuma ka kusanci Allah subhanahu ta'ala. a wajen wasu malaman nan gurin yana daga cikin guraren da ake yin sujjadar tilawa amma a wajen malaman malikiya gurare goma sha ɗaya ne kawai ake yi wa tilawa ake yi wa sujada tilawa saboda kamar yadda mai rasala yake cewa laisa fil mufassal min hashai mana babu ko guda ɗaya cikin suwarar mufassal suwarar mufassal ina ga suna fara ne daga suratul jasiya ko daga nan suke farawa suwarar mufassal saboda haka yake cewa babu ko guda ɗaya a suwarar mufassal amma a wajen waɗanda suke kirar kirgawa to yana fara daga nan a'a ai mufassal din kala kusan uku ne akwai tiwalul mufassal akwai mutawassitun akwai kuma isa isarul mufassal yawwa saboda haka kaga in ka duba za ka ga tun daga suratul jafiya su babu inda suke yin sujjada saboda haka sujjada su ta ƙarshe a malikiyance ita ce wacce ta zo a cikin suratul fusilat yawwa Allah madaukakin sarki yake cewa fa in istakbaru falladina inda rabbika yusabbihuna lahu ko bil laili wan nahar wa hum la yasamun wa hum la yasamun saboda haka kaga wannan ita ce sujadar karshe a wajensu daga nan gurin babu wata sujada zai yi wa kuma da kacin suratul hujura din ta yiwa akwai wani kaulin amma akwai kaulin cewa mufassal suna fara ne daga suratul jaziya za mu tafi zuwa sura ta gaba bismillah mala bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi laylatil qadr Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna anzalnahu fi laylatil qadr mun saukar da Alƙur'ani ne fi laylatil qadr a dare mai daraja wannan daren mai daraja kamar yadda aka yi ijma'i yana cikin ramadan sannan kuma yana cikin goman ƙarshe a nan gurin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa mun saukar da alkur'ani a dare ne daraja shi alkur'ani kamar yadda malaman ulumul qur'an suke fada an yi masa sauka ne iri saukar farko shine Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi gaba ɗaya a dunkule inda aka sauko da shi daga saman sama zuwa baitul izza wani guri ne a saman duniya sannan kuma sai aka zo aka yi masa sauka ta biyu wanda shi kuma wannan sauka ta biyu din ne an yi masa shi ne a yayyanke gwargwadon annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya a duniya shekaru nawa kenan shekaru ashirin da uku shekaru goma sha uku a makka shekaru goma a madina wanda aya ta ƙarshe da aka saukar a wajen wasu malaman ulumul qur'an din shine wata yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wannan wannan ayat tana daga cikin ayoyin da suke cikin suratul baqara kamar yadda kuka sani sauka alqur'ani baya daidai da jerin yadda muke karanta alqur'ani yanzu ta fuskar ayoyi da kuma ta fuskar surori annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da marubuta wahayi irin su muawiya bin abi sufyan irin su zaid bin sabit da sauransu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan aka saukan masa da aya zai ce da sahabbansa ku ɗauki aya kaza ku sa ta a guri kaza saboda ƙur'anin ba a jere yake ba yanzu kaga wata ƙuyoman turja fi ilallah ayoyin da suke bayanta ba a kusa suke da ita ba wajen sauka hmm. ina fatan mun gane akwai ayan ma da aka saukar da rabinta sai da aka yi shekaru sannan aka saukar da raguwa ya ayu allazina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amin hadha bayan an saukar da wannan aya sai da aka yi shekaru sannan aka saukar da wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi saboda haka Allah maɗaukakin sarki a nan gurin abin da yake nufi da an saukar da alkur'ani a daren lailatul qadar yana nufin saukar da shi a dunkule tintintin ba wai lokacin da annabi sallallahu ya zo ba saboda haka wannan kuma zai nuna maka cewa duk abin da zai faru Allah subhanahu wata'ala ya san shi saboda haka alkur'ani zaka ga wasu ayoyin suna daidai da wani abu ne da ya faru a zamanin annabi sallallahu amma kuma an riga Allah ya yi magana da su tintintin نعم وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر me ya sanar da kai في ake nufi da wannan yana daga cikin usulubin alkur'ani idan ya faɗa abu sai ya sake cewa wa ma adraka saboda a jawo hankalin mutum zuwa ga abin a gane kuma mahimmancin abin kamar yadda Allah yake cewa alqari'atu malƙari'a wa ma'adaraka malƙari'a alhaƙatu malhaƙa wa ma'adaraka malhaƙa kaga Allah subhanahu wata'ala ya maimaita ne ba don wani abu illa saboda ya akka da abin saboda kuma a jawo hankalinka wai ka san kaza kuwa wai ka taɓa jin kaza alamtara shi ma wannan duk usulubi ne na jawo hankali saboda haka wannan yana nuna maka cewa kenan yana da kyau mutumin da yake magana da mutane ya zamanto yana da usulubi na jan hankali a fatoyin da muke rubuta a social media da yawa wasu sukan ci mu gyara a tafik sai wani ya ce to ai wannan tafik din wani zai zaci wani abu ne wani zai zaci wani abu ne sai muka ce masa to ai dama dole in za ka rubutu sai ka yi abin da zai ja hankali akwai wani rubutu da na yi sakin hannu a sallah sunna ne saboda <laughs> haka wani yana saudiya ya bugo ya mun magana wai na kawo gari biyar fatawa na ce to ai da aka karanta a ci abin da aka rubuta a ci saboda wata mace ta kawo objection cewa sakin hannu a sallah sunna ne saboda ni saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba sakin hannu tunda ya saki hannu a farkon musulunci to wannan yana nuna cewa sunna ne to sai na mai ne tafi da maganar ta. duk da cewa na mata raddi a ciki da yawa na ce mata to ai yana da kyau barin sallah ma ya zama sunna tunda shi ma a farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin sallah daga baya ya fara yin sallah to ya kamata shi ma barin sallah ya zama sunna ne ala kulli hal ana yin topics masu jan hankali saboda haka mutumin da yake yin adiresin din mutane yana da buƙatar a yana da kaifin kwakwalwa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa akan annabi Dawud hmm. yace wa atainahu al-hikmata wa fasl al-khitab saboda haka yana da kyau mutum ya to ya koyi wannan na'am laylatul القدر khayrun min alf shahr laylatul القدر khayrun min alf shahr daren lailatul qadar ya fi watanni dubu wanda wata dubu yana daidai da shekaru tamanin da uku da wata hudu saboda haka ya fi su kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba mu wannan ne saboda mu Allah ya yi mu da gajeruwar rayuwa saboda haka tunda muna da gajeruwar rayuwa shi yasa Allah ya yi mu da waɗannan falaloli wanda za su kwabarin kamar yadda wasu suka rawaito wata dattijuwa a zamanin annabi Nuh ta zo wajen annabi Nuh tana ta kuka ya ce me yake damun ki Ta ce yaro na ne dan saurayi ya mutu shekararsa ɗari uku da hamsin kawai yana saurayi Allah ya mai rasuwa saboda haka su a wajen su dan shekara ɗari hudu ma saurayi ne saboda haka tana ta bakin ciki sai annabi ya ce mata to aiki kina ta abinki akwai wata al'umma da za ta zo a abin nan dina a bayana wanda su shekarun su ma bai wuce sittin zuwa saba'in ba to mu yanzu saba'in din ma ba kasafai ake kaiwa ba za ga mutum ya dace a hanya to su kuwa zamanin sa annabi nu dan ɗari da hamsin ma saurayi ne kwata-kwata ma bai kai ma ya shiga cikin dattija ba kuma daga cikin abin da zai nuna ma haka shine kaga annabi no wa'azi kawai ɗari tara da hamsin yayi wa'azi kuma kamar yadda aka rawaito daga wajen su ibn abbas da wasu malaman tafsirin sai da ya shekara arba'in kafin a aiko shi to kaga idan ka tara nawa kenan ɗari tara da casa'in to kuma bayan an bayan an halakar da shi bayan an halakar da mutanensa ya ci gaba da rayuwa saboda gaba ɗaya zurriyarsa ce suka zamanto a bayan ƙasa kamar da Allah ya ce waje alna zurriyata hukumul baqi hmm. saboda shi iya ƴaƴan shi ne kawai da matan suka yi imani da shi to kaga annabi nuhu yayi akalla wajen shekara dubu to kaga mutum zai shekara dubu a duniya to ai yana ɗan ɗari uku da hamsin ma kila da ya aure ba sai <laughs> ka Allah yana da iko wallahi yanzu yanzu aka samu ɗan ɗari uku da hamsin to ina ga ko a kyamar yake sai an je an gan shi saboda ya zama abin mamu abin buga misali yan bbc da yan america duk sai sun je sun yi da shi to ka duba Nelson mandela tasa'in da wani abu ya amma har akwai waɗanda suka tare a south africa suna ta so su ji labarin mutuwar shi to ɗan tasa'in da ɗaya a zamanin annabi nu yaro ne sai balaga ba ma <laughs> na iri ɗaya ne sosai ɗan tasa'in da ɗaya a zamanin annabi nu bai kai ya balaga ba ma tun da ɗan ɗari uku da hamsin yana saurai ta <laughs> ɗan tasa'in da ɗaya kaga bai ma fara azumi ba in mace ce ba ta fara jinin haila ba na'am تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها wannan dare na Lailatul Qadr mala'iku za su dinga saukowa za su sauko daga sama war da kuma mala'ika jibril a nan mala'ika jibrilu an keɓance shi ne da ambato saboda nuna girmansa da kuma darajarsa duk da cewa shi ma mala'ika Jibrilu yana daga cikin mala'iku. To, amma don a nuna girmansa da kuma darajarsa saboda duk a cikin mala'iku babu wanda ya kai mala'ika Jibrilu daraja. Kamar yadda a mutane ba mu da wanda ya fi annabi sallallahu Alaihi wasallam daraja, to haka su ma a cikin mala'iku mala'ika Jibrilu ya zarta kowa. Shi ne yake gaba da kowa a daraja. saboda haka shi yasa yake da abokan gaba kul man kana aduwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah saboda haka duk annabawa idan aka tashi aika musu da manzo daga Allah izuwa ga manzan mutane to mala'ika jibrilu ake turawa saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana a girman wannan shari'a saboda haka Allah yake cewa ta nazzal malaikatu ruhu fiye da izni rabbihim da izinin ubangiji suke suke suke sakowa kamar yadda suke faɗa mala'ikun a suratu maryam ma na tanazzalu illa bi amri rabbik saboda haka da izinin ubangiji suke a nan sakowa min kulli amr daga dukkan wani abu da Allah yake so ya bayyana na salamun hiya hatta حتى مطلع الفجر salamun هي حتى مطلع الفجر shi wannan dare na lailatul qadr aminci ne a cikin sa har zuwa lokacin da alfajir zai ke to saboda haka dare ne mai aminci ina roƙo Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa ya sanya mu cikin bayan Allah na gari Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda suka dace da wannan wata mai alfarma ya Allah idan mun kasance cikin waɗanda za su riski Ramadan na gaba to Allah ka kai mu muna cikin lafiya da kuma imani ingantacci idan kuma Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin waɗanda za su mutu kafin shekara mai zuwa ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su haɗu da kai cikin aminci ka kuma sanya kabararrakan mu ka kuma sanya mu cikin bayinka na gari waɗanda kuma za su huta da duniya Allah subhanahu wa ta'ala ka kare mu daga wannan masibu da fitintunu da muke ciki ya Allah wannan damuwa da muke ciki ta wannan annoba ya Allah ka kawo mana ɗauki ya Allah ka kawo mana ɗauki ya Allah ka yayi mana wannan annoba Allah mun tuba zuwa gare ka idan ya zamanto cewa zunubanmu ne suka sa ka jarabe mu da wannan annoba ya Allah muna neman gafararka ya Allah muna neman gafararka bisa waɗannan zunubai da muka yi Allah ka nuna mana daidai ka kuma kawo mana a ah, ɗauki a wannan ƙasa da kuma duka ƙasashen musulmai godiya ta musamman ga malam abdullahi wanda shi ne jagoran wannan gidan tv wanda ina tuna cewa kamar yadda mawaka suke cewa musa'ibu komin inda komin fawa'id ya hmm. kamata a ce muna katsina a can muke gabatar da tafsiri a shekarun da suka gabata to amma da yake allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara bana za mu yi tafsiri a wannan gidan tv mai albarka sai allah ya kawo wannan annoba. wanda in ba don wannan annobar kafin nan kuma kudur Allah subhanahu wa ta'ala ba hmm. to da ba mu kasance a nan ba saboda haka ina godiya gare shi bisa juriyar da yi ina godiya kuma ga Alan Hussein dan Hajiya da abokin aikinsa waɗanda su ma suka jajirce wajen ɗaukar waɗannan karatuttuka. Hmm. Allah ya ba mu dacewa ya sanya mu cikin bayan Allah na gari ya kuma sa waɗannan tafsirai da aka yi su zama sababin tsira su kuma zama amfani ga mutane kafin lokacin da za mu sake haɗuwa nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka